ja hankalinku a kan wannan makala to alhamdulillah bismillah alhamdulillah salatu wasu salamu ala rasulillah wa salamu alaikum wa rahmatullah. da farko dai musulun umma sun duba yanayin da ake ciki ne kasancewan mu a wannan ƙasa yanzu kowa ya san halin da tattalin arzikin najeriya yake ciki wanda kowa yana ji a jikinsa dangane da oil subsidy da aka yi kuma ga tsadan rayuwa komi ka taba jiya yau in ka ji ya kara kuɗi shine muka duba muka ga cewa ya kamata a wayar da wa al'umman mu kai dangane da yanayin financial literacy kasancewar yaya mutane suke ma'amala da tattalin arziki ko da kudade kudaden da suka samu ta yaya suke kashe su saboda in an ware mutane kai aka nusar da su zuwa ga hanyoyi tsare-tsare da suka fi kyau waɗanda idan mutum ya bi insha Allahu wannan wahalan za ta ragu kuma zai samar ma kansa mafita wajen cewa abin da yake samu ya raba kashi biyu ko kashi uku ajiye akwai wanda zai yi hidiman gidansa akwai kuma wanda zai yi investing saboda gaba kamar da kai wannan magana hmm. galiban lokacin musamman al'umma mu galiban samun bai kai ya kawo mutum zai iya ɗauko rayuwar da ya san tafi ƙarfinsa a wajen ƙara aure da abubuwa wanda abubuwan da ba na sisir da aka da su ma su guje irin abu ko san yadda su yi tsari kenan haka to wannan dama shine makasudin wannan program din ah. kasancewa sanin al'umma mu yadda take ciki ah. kowa ka taba shi wannan abun ba farau bane ah. a baya ko mu da muke malamin makaranta mun sani cewa sau da yawa muna nusar da ɗalibai ga abin da ya kamata a yi ko a ajin aka fito ana discussing zaka je sun ce maka ai malam ni abin da nake samu ba shi da yawa dama dubu sittin ne kawai to kuma dubu sittin ina ganin bai ishe ni ba ba to mu kuma a mu da fahimtar mu na rayuwa da ake ciki ya kamata a ce duk kankantan abin da kake samu a cikinsa za ka iya adana wani abu akwai wanda bai kai ka ba duk inda ka kai ga rayuwarka da kankancin abin da kake samu akwai wanda bai kai ka ba kuma yana rayuwa kai ma kuma tunda kana rayuwa a haka kamar yanda shi abokin presentation na bada nasa misalin cewa duk wanda zai rayu a ɗari to zai iya rayuwa a saba'in to wannan talatin din kana iya adana ta ni nawa yawa ni nawa fahimtar shi ne in dai za ka iya rayuwa a cikin ɗarin abin da kake samu to za ka iya rayuwa a tamanin din shi sai ka cire ashirin ka ajiye a gefe biyar kashi biyar bisa ɗari za ka yi amfani da shi wurin abubuwan da ka iya tasowa wanda yace emergency kashi biyar kuma cikin ɗarin za ka iya ajiye shi na saving ne wanda ko ta kwana zuwa gaba kashi goma kuma za ka yi investing za ka sa shi a wata hanyar da shi ma zai iya baka wani abu inda dubu sittin ne kake samu to wancan kashi goma da kasa zai iya shi ma generating maka ko da naira shida shida yake generating akalla dai kuɗinka yana karuwa wanda zuwa gaba zai iya baka abin da kake tunani kuma mu al'umman muna da gaggawa ne duk muna so yanzu yanzu in mun fara abu mu ga cewa mun samu abun da muke bukata kuma rayuwa ba haka bane duk wanda kaga ya zama wani abu ya bi dogon layi ya yi haƙuri kafin ya je to mu ba mu da haƙuri to shine muke waro al'umma kai a koyi wannan haƙuri din kuma a yi juriya wurin tanadi tattalin abin da kake samu ka raba ka ajiye ka sake tattala shi a wata harka domin hanyoyin ka in ya yaɗu to watakila talaucin da ake ciki za ka samu sauƙinsa. to masha Allah Allah sanya albarka